Allah Libo sashin Hausa na murya Amurka kenan akan mitoci 16, 22 da kuma 25. abu nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu afrik akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalar FM. baya ga haka a shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 11 ga watan agustan shekara ta 2016 Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato sha ɗaya na safe kenan a nan washington dc bari mu fara da kanin labaran duniya a libya da karu da ke goyon bayan gwamnatin kasar ta ba da labarin cewa ta kama helikwatar kungiyar isis da ke birnin sirte yawa lami sake sa ran rasha za ta tsagaita wuta na wucin gadi a birnin aleppo domin masu aikin agaji su samu kai kayan agaji ga mazauna wannan birni da aka yi wa ƙawanya. turkiya kuma ta kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi kan wasu cibiyoyin ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar ta kurdawa a iraki to yayin da hukumar da ke lura da yanayi a najeriya ta yi gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu jihohin ƙasar goma ko waɗanne irin matakai gwamnatoci suke ɗauka domin kara ukuwar asarar rayuka da dukiyoyi so babba abin da muka yi shine mun ka fara saduwa da su daga te da hakimai na ganin cewa an faɗakar da mutane danjan da ke tattare da irin wannan abin ya faru na ambaliyar ruwan sama a jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa babbar daraktar hukumar raya ilimi da al'adu ta UNESCO ta kai ziyara kasar sannan baya ga haka Jummai Ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo imam aliyu a libya dakarun gwamnatin kasar sun ba da labarin cewa sun kama helkwatar kungiyar isis da ke birnin sirt wannan bayanin yana kunshe ne cikin wata sanarwa da dakaru da ke biyayya ga gwamnatin kasar ta fitar helkwatar yana wani sanannen gini ne mai tarihi a garin wadda nan ne mahaifar tsohon shugaban kasar na kama karya muammar gaddafi da ƙungiyar ta isis take amfani da shi domin tarurrukanta da kuma karantarwar addini bayan da ƙungiyar ta kama iko kan wannan gari amurka tana kai hare-hare da jiragen yaƙi da zimmar ta sakayar 'yan kungiyar daga birnin nasirte daga kan gabar da ke kan gabar teku wadda suke amfani da shi a zaman cibiyar tafiyar da harkokinsu jama'a amurka sun jaddada jiya laraba cewa sojojin ƙasa na amurka ba sa gudanar da yaƙi kai tsaye a fafatawar da ake yi a halin da ake ciki kuma gwamnatin sudan ta kudu ta ce ba ta goyon bayan daftarin wani kuduri da amurka take rarrabawa wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na neman amincewar a tura sojojin ƙasashe da suke yankin a zaman masu shiga tsakani ko samar da tsaro a juba babban birnin ƙasar da ma wasu sassan ƙasar da a rangama ta ɗaiɗaita ministan yada labaran ƙasar michael mcquay ya ce gwamnati ba za ta amince da wannan runduna ba muddin dai za ta kasance karkashin rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wacce take aiki a halin yanzu a ƙasar yana mai cewa wannan mataki yana iya zagon ƙasa ga ɗiyaucin ƙasar. Yau Alhamis ake sarar Rasha za ta tsagaita wuta na wucin gadi a birnin Aleppo da misalin karfe goma na safe agogon kasar domin baiwa masu aikin jin kai damar su kai kayan agaji cikin birnin amma rahotanni a kafofin yada labarai sun nuna cewa ba kakauta ba. jiya laraba ma'aikatar tsaron rashin ta ce za ta tsagaita buɗe wuta na tsawon sa'o'i a kowace rana domin a kai kayan agaji a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita amma kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da labarin cewa an ci gaba da yaƙi fiye da sa'a ɗaya cikin lokacin da aka ayyana za a tsagaita wuta a yau alhamis a halin da ake ci kuma wata tawagar wasu likitoci a birnin aleppo da yaƙi ya daidaita sun aike wa shugaba barack obama wasiƙa suna bayyana irin mummunar hali da ake ciki a birnin daga nan suka buƙaci amurka ta ɗauki mataki domin kawo ƙarshen ƙawanyar da ake yi wa birnin na aleppo da kuma hare-hare da ake kaiwa kan farar hula labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc turkiya ta kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi kan wasu cibiyoyin 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki sannan jami'an tsaron ƙasar suka kutsa ofisoshin jam'iyyun siyasar kurdawa a istanbul ba wasu munanan hare-hare da bama-bamai da ake zargin 'yan tawayen kurdawan suka kai a kudu maso gabashin kasar wata kafar yada labarai ta kasar ta ba da labarin cewa farmakin da aka kai da jiragen yaƙin ƙasashen wato sun halaka mayakan sa kai da dama a yankin ƙasar da ake kira hafinan wato jiddin kasar ta turkiya tana kai irin waɗannan hare-hare a zaman wani ɓangare na yaƙi da take yi da ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar na kurdawa da ake kira pkk ƙungiyar da ta yi shekaru tana fafatawa da gwamnatin ƙasar a birnin istanbul 'yan sanda sun tsare mutane goma sha bakwai da ake zargin mayakan sa kai ne na kurdawa lokacin da suka kai samame a wurare daban-daban ciki har da helkwatar jam'iyyar da take goyon ba muradun kurdawa da ake kira pdp a takaice hare-haren bama-bamai da aka kai jiya laraba biyu sun tashi kusan lokaci guda sai kuma wadda aka ɓoye a gefen hanya ya tashi halaka mutane uku sannan kuma wadda aka ɓoye a cikin mota shi ma ya tashi halaka wasu mutane hali dai wato hukumomi sun bayyana cewa an ɗana waɗannan bama-baman ne da niyyar afkawa ƙungiyoyi ko kuma 'yan sanda da suke sintiri amma fararen hula ne abin ya afka da su. a siyasar amurka kuma ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya zafafa sukar da yake yi wa manufofin shugaba barack obama iraki da siriya ya kira mr obama mutumin da ya kafa ƙungiyar isis shi ne ya kafa isis shi ne ya kafa isis shi ne ya kafa ta shi ya kafa isis Trump ya faɗa wa wani gangami da magoya bayansa suka halarta lokacin da yake neman yakin lokacin da yake yakin neman zaɓe a daren jiya Laraba a jihar Florida. Trump ya ci gaba da cewa abokiyar kafa wannan kungiya ita ce wato mayaudariyar nan Hillary Clinton. a baya trump ya zargi wato 'yar takara ta jam'iyyar democrat hillary clinton cewa ta goyi ba manufofi da suka kai ga kafa ƙungiyar ta isis To sahaba Imam Aliyu kenan ya karanto mana labaran duniya. To a Najeriya bayan da hukumar da ke kula da yanayi ta ƙasa ta yi gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu jihohin ƙasar goma. za mu fara kawo muku jerin rahotanni da hirarraki daga yankunan kan irin matakan da hukumomi da mazauna yankin suke ɗauka domin kare asarar rayuka da dukiyoyi yau kuma za mu fara ne da jihar kaduna wacce na ɗaya daga cikin jihohin inda wakilin isa lawal ikara ya tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na kuma ba da agajin gaggawa ta jiha sema wato abubakar zakari adamu inda ya fara da tambayar shi matakan da suke ɗauka so babba abin da muka yi shine ka fara saduwa da su daga da hakimai na ganin cewa an faɗakar da mutane danjan da ke tattare da irin wannan abin ya faru na ambaliyar ruwan sama kamar alal misali a shekara ta 2013 da 14 da 15 din nan ma an samu irin wannan ambaliyar ruwan sama kuma ya yi asarar dukiyoyin jama'a wasu ma an samu rayukan da suka salwanta a karamar hukumar kaciya har mutane uku da a shekara ta 2015 kenan to wannan tunda mun samu wannan sanarwa da ita wannan hukuma ta bamu mun ci gaba da faɗakarwa da ilmantarwa to a game da tanajin da muka yi da koda ta kwana ka san hukumar ba da yan kwana-kwana wato fire service suna karkashin ita wannan hukuma ta sema ne so mun riga an yi taron faɗakarwa eh, wato workshop na fuskantar duk wani kalu da zai iya tasowa kuma mun kira tarika tsakanin wannan hukuma ta sema a matsayin mu na coordinator na agency ah, mun kira hukumar ba da tallafin gaggawa da ke nan kaduna nema da unicef da local emergency management committee na local kananan hukumomi 23 kuma mun kira dukkan masu ruwa da tsaki mun tattauna akan dukkan wani abu da ka iya tasowa yadda za a fuskanci kawo maganin abubuwan da zai rage asara ko kuma asara dukiya ko kuma ta rayukan jama'a ana cikin wani hali wanda kila yanzu an ce waɗanda suke gurin da za a iya samun wannan ambaliya su bar gurin da suke zama za a dan iya samun tirjiya ya zuwa yanzu akwai wanda suka fara barin gurin su don gudun abin da ka iya biyu baya musamman wanda gidajen suke gefen rafuka to isa wannan shine muke ta yi dai muna ta kokarin farkar da mutane saboda mu ba samu bane aikin wannan hukuma ta sema ba wai ya tsaya kawai da an samu wani da A hadari ko kuma disaster wato mu ce mun kai tallafi ba ne aikin mu ba ya wuce wannan aikin mu shine mu yi kokarin ma kar ma disaster ya faru ya zuwa yanzu a cikin waɗannan ƙananan hukumomi ko yankuna na wannan jiha ta kaduna da ake tanan za a yi ambaliya akwai inda ya riga ya faru a kwarai da gaske ai ya faru a magume da ke karamar kuma zaria ya faru a karamar hukumar kauru yankin ah, ah, ah, cawai wajen kifin cawai ya faru nan dama cikin nan da sati ɗayan nan sati biyu masu ake sa wannan ambaliyar ruwan sama zai kasance to sakon da shine mutane su kiyaye kansu duk mutumin da ya san yana da gida akan hanyar ruwa ya yi kokarin barin gurin duk mutumin da ya san yana da dangantaka gidan shi na kusa bai da nisa da bakin tafki ko babban rafi ya bar gurin don babban abin takaici shine yawancin ambaliyar saman nan da ake samu tun daga 2012 har zuwa wannan lokacin wallahi kan zo cikin dare ne idan aka dinga samun ruwa akai akai akai ambaliyar ruwan sama kuma daga wasu rafuka kamar na Nijar da aka bude an suka bude suka taho cikin dare abin suna ganin zambala in suka bude zai cika tafka shine zai dinga zuwa har nan ya malala ko ina su sun san kansu dan muna zuwa duk shekara kuma muna ga musu hadin da ke tare tada haka amma ba ku tunanin ko kila a samu wani zango ko wuri ko sansani da kila za a je a gaya musu cewa su koma gurin ganin cewa kila wani an ce tashi zai ce ina za eh to yanzu eh, kaman kokarin da shi mai girma babban sakatare na wannan hukuma yake kenan yanzu ka san kaduna ba mu da wani guri musamman da maka ajiye shi na cewa na gudun hijira ne sai amma idan abin ya taso cikin emergency kamar da wannan hukumar take ansa emergency dandana muka yi lokaci amfani da makarantun firamare in suna hutu kenan in babu yanzu mun riga mun so tantuna tantuna wanda za mu iya sawa temporary ka amai da su kamar dakuna dakuna haka suna nan ana kokarin a kawo su wasu kuma muna da su ma'ani za su to wanda ko da haka ya faru za a musu wuri na wucin gadi. abubakar zakar adamu kenan jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha sema a jihar kaduna kenan to a can jamhuriyar nijar kuwa babbar daraktar hukumar raya ilimi da al'adu ta unesco ta kai ziyara kasar a wani rangadin kasashe hudu da take a wasu kasashen afirka daga mai ga rahoton sule mumuni barma A taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira da ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar babbar daraktar ta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'adu, ilimi da kimiyya Irina Bokova ta sanar cewa hukumar ta UNESCO na da damuwa akan matsalar ta'addancin da ta'addabi ƙasashen Afirka ta yamma wanda a cewarta batu ne da ke buƙatar ƙara mayar da hankali akan sha'anin ilmantar da miliyoyin matasa samari da 'yan mata ta hanyar basu karatu irin na zamani da na yaƙi da jahilci tare da koyar da su sana'o'in hannu. nous. Euh, il faut davantage investir beaucoup plus euh, dans euh, la formation et dans l'éducation. Irina Bokova ta euh, kara da cewa hukumar UNESCO a shirye take don tallafa wa kasashe a ayyukan inganta lafiyar mata da yara ƙanana ta hanyar ɗaukar matakan basu ilimin da zai amfane su ya kuma amfani al'umma abinda hajiya halima sarmai ta ƙungiyar kare hakkin yara da mata sos fame amfan ke ganin sa a matsayin wani babban albishir. Abin da ta faɗi mu zai amfana ba wani ba, saboda shi ilimi aka ce har tsawon rayuwar kai na kaga ba a sace shi ba a kwace shi baka tahiya ka bar ilimi a koda yaushe tare da kai yake kenan ilimi yana da muhimmanci sosai mu muna buɗe makarantun yaƙi da jahilci duk garin da muka je in muka ga garin da tsabta, a share muka je baki rijiya muka ga babu wani ruwan tsanwa tsanwa babu ta tambaya miki akwai makaranta ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba ya bayyana cewa ko baya ga sha'anin ilimin 'ya'ya mata gwamnatin kasar na buƙatar UNESCO ta tsara ayyukan bayar da horo ga 'yan jarida domin taimaka musu da dabarun ƙara sanin makamar aiki saboda haka na tuntubi shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan jaridar Nijar Ibrahim Haruna don jin ta bakinsa a kan wannan yunkuri. yanzu wani lokacin da muke ciki akwai abubuwa da yawa na kan al'adun wanda sun bace wanda heka tambayi yan jaridun su kansu tunda su kansu matasa ba san ba a harkar na amma wanda suka san wannan abubuwan suka kawo musu sani akan wannan abubuwan yi su samu damar yanda su bi kasar da wannan al'adun namu kan aikin su ma. daraktar hukumar unesco ta ziyarci gidan ajiyar kayayyakin tarihi musée national bubu hamma da ke nan mai inda ta ce baya ga kasancewarsa cibiyar raya al'adun gargajiya wannan mize na matsayin wata makarantar bayar da ilimi saboda haka ta ce ya zama wajibi a bashi kulawa ta musamman sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to yanzu agogo a can birnin na yamai na cewa karfe hudu na yamma ne da kwata wato sha na safe kenan da kwata a nan washington dc yanzu kuma ga jimmy ali da shirin sai bango ya tsage Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Alkasin Abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilasta wa barin gidajensu da gwamnatin Najeriya ta kafa zai ci gaba da ba da amsa ga tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. hello salamu alaikum wa alaikum salam suna daga farko dai suna na abubakar ahmad to tambaya da nake a yadda muna nan zama dinnan idan allah ya sa lokacin da za mu koma gida muna nan da matasa waɗanda dai daman suna karatu sun yanke da kuma yara kanana waɗanda dai ba a shiga karatu ba idan allah ya sa muka koma nan za a mana ɗauki nauyin yadda yaran za su yi karatu ne da sauran matasan nan ko kuma kuma dama muna sana'a muna da gidaje gaba daya amma gaba ɗaya wannan da ya zama ba namu ba kuma ba mu san menene za mu koma mu tarar a gidajen nan ba ba dai abinci ba ba dai gidan ba ba dai kayakin sana'o'in nan ba to ya gwamnati zai yi da mu irin wannan abubuwan nan. to alhaji alkasim ko da yake kayi bayani a baya akwai wani ƙarin bayani ne da za ka mishi. eh karin bayani da zan masa shine cewa ba za gwamnati ba za ta mai da mutane kawai a haka ta basu ba idan allah ya yarda makarantu za a gyara masana'anta kuma allah da za a gyara kuma waɗanda suke sana'a ko manoma za a dan ba su tallafi su ci gaba da sana'ar da suke kan wannan abin da ya faru don su samu su ci gaba da aikin da suke yi da ayyukan da suke yi da allah yarda to akwai to ba malami na gaba ko shi kenan na gode salamu alaikum wa alaikum salam ni suna na abubakar siya to daga goza na kantar Borno State. Ɗan'uwana ya bani waya kan ko yi mishi waya ko waya dai ya ɗan faɗa kuɗin nashi da abubuwan da yake faruwa na tambaya da abin da ya faru da mu da eh, za mu ce a Borno State da gaskiya mazan ko ni da ina yi miki magana nan ma ina makaranta eh malam abubakar tsaya tukunna ka san na sai da nace a muku amshi malam cakule ya muku bayani wannan ba fili bane na bayyana ra'ayi in kana son ka bayyana ra'ayi bari a karshen shirin nan zan sai ku nemi biro ku aje zan ba ku lambar da muka lambar waya da muka da muka tanada na musamman wanda za ka iya kira ka ba gwamnati shawara ko kuma ka faɗi abin da ke damun ka. Wannan fili mun gayyato eh. alhaji alkasim ne domin ya amsa tambayoyinku to kana da ah. tambaya ne? eh to babu wani tambaya to ka ba ka ba mutum ba zan jira wancan na maganan bayanin ra'ayi to za ka jira sai na baku nan ban yaso za ka kira ka bayyana ra'ayinka ko? eh insha Allah to ka saurari ka saurare mu a ƙarshen wannan shirin zan baku nan ba to shikenan Yawwa. To malami ka ba malami na gaba ko? Wa salam. Sunana Ahmed Ibrahim Makinta. To. Eh, tambaya na shirya kan cewa yanzu mu dai an yi mana waɗannan abubuwa kuma muna mun san manyan Najeriya in an ba su abubuwa shugaba dai zai iya fitar ya bawa kamar misali a tallafa mana. kuma sau da yawa muna ji an tallafa mana kuma ba zai iso ba zai iso gare mu ba eh. kuma da yawa sau da yawa muna ji ana ba mu abubuwa ko misali kamar abinci haka za mu ji gwamnati ya cire kuma bai iso bai iso gare mu ba to shi yasa mun ce tambaya na yanzu misali in za a taimake mu ta ya za a iya taimake mu don muna da shugabanni shugabanni kuma shugabanni kuma ba su da gaskiya a cikin al'amuran najeriya tambaya na ne ta abin zai iya same mu mu samu kuma mu ma mu ji abin ya same mu kuma ya fita tambaya na shi ne wani to ba kana da wata tambaya ne eh in an ban sai na da tambaya a'a to ka ka faɗi duka biyu a jere tukuna ba haka muke eh, yi ba tambaya na shi ne kuma a ana gaba kan cewa yanzu mu aka kashe mana sana'ar da aka kashe mana iyayenmu da yan uwanmu ya gwamnati zai da mu kuma haka kana nufin ko gwamnati za ta baku kuɗin fansa eh muna nufin za iya ba mu kuɗin fansan ko kawai mun yi hakuri ne haka kana da wata tambayar eh wani tambaya na ya kare sai dai wani na gaba. To bari ya baka ansa. To Alhaji Alkasim ina jin sai ka kara jaddada masa batun yin rajista ɗin ka ji tambayoyin nasa ko? Eh na ji tambayoyin nasa to zan fara daga tambayansa ta karshe Eh. Ah, wannan cikin gwamnati wanda muke tare da ba ta babu al'amarin fansa sa babu kuma al'amarin jiya sa Tallafi ne ga wanda suke da rai, tallafi ne na makaranta, tallafi ne na asibiti, tallafi ne na ƙara gina gidajen da Boko Haram kansa a tambayansa kuma na biyu shine cewa tallafin da za a bada akan samu jita-jita cewa idan aka ba manyan ko kuma shugabannin ba su baya kaiwa ƙasa to dama mu aikinmu ah. tallafi da muke badawa hannu da hannu muke badawa akwai lokacin da ah. muka bada tallafin abinci a ƙauyen waru ƙauyen waru na abuja ne kusa da apo a lokacin da muka je shi ƙauyen kowa da hannu da hannu muka bashi an yi rijista ɗinsu aka rubuta sunan kowa kowa ya zo sai aka bashi duk abin da za a bada aka bada hannu da hannu saboda haka idan muka je ma ko dikwa ko goza ko baman allah da da hannu da hannu za a ba kowa inda hannun inda sunayensu yana cikin rijista da hannu da hannu za a bada kowace tallafi da za a bada insha Allah. To Aisha yasa na ce ka ƙara jaddada musu batun rajista ɗin nan tunda ka ce in ba rajista ɗin nan ba a ma san da zaman su ba to tana yiwuwa kila ko don su ba su rajista ba ne shi yasa ba su samun taimakon. Eh to shi shi shi tunda suna Abuja ne tunda suna Abuja ne su rubuto sunayen su su kawo ah, su kawo ma kungiyar mu wannan kuma rajista ɗin kuma za a ƙara turawa kuma Borno State ma kungiyar da ake cewa SEMA wanda ake cewa state emergency management agency mm-hmm. idan kungiyar mu suna da wannan list din sai mama tana da wannan list din to harkokin shi zai zo da saukin Allah yadda to ba mutum na gaba ya tambaya ko salamu alaikum wa alaikum salam ah, ina ina mika tambaya na ne zuwa eh muna jinka muna jinka ina ina mika tambaya ne sunana abubakar ne daga goza to Wato ina tambaya ne game da irin abubuwan da aka yi mana kamar a gidajenmu yanzu inda kamar mu mutanen jan ruza ina tambaya ne game da yanzu kaga gidajenmu ba za mu koma gurin ba na daya kuma na biyu iyaye wayansu iyayenmu duk ba sa raye duk a riga kashe su kuma wayansu suna cikin kamaru ma yanzu gwamnatin kamaru ne wanda shi yake ɗaukan matakin komai abinci da komai shi yake ba su ga mu kanmu kuma yanzu inda muke ba sannan ma a takure muke to yanzu gwamnati yanzu wace irin wace irin abu ne gwamnati zai iya mana yanzu a irin halin da muke ci idan ka idan kan saurari ranar alhamis duk ranar alhamis a shirinmu na la'asar muke sa wannan shiri alhaji alkasim abdulkadir ya yi bayani dalla dalla ina jin wanda ma ya yi tambaya kafin ka zo ka karba din na ya to da yake kuma ka san shi wayan ba a hannunka yake ba baka ji ansa da ya bayar ba idan ka saurara za ka ji bayanin da ya yi akan cewa akwai bukatar ma cewa ku je ku yi rajista da kuma ƙoƙarin da ƙungiyoyi da kuma ita gwamnatin tarayya ta najeriya take na ganin cewa an gyara muku wuraren ku kuma kun koma. To ina fatar an tanadi takarda da abin rubutu. duk wanda yake son ya bayyana ra'ayi ko ya tabai wa gwamnati ne ko kuma hukumomi shawara ga lambar da za a kira a danna alamar ƙari plus kenan sai a danna ɗaya biyu sufuri biyu biyu sufuri biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita a danna alamar ƙari plus kenan sai a danna ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar kenan plus one two zero two two zero five two six five five ana iya barin shawara ko ra'ayi a kowane lokaci idan aka kira Allah ya ba da sa'a a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. yanzu kuma ga baba yakubu makeri da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko na cewa to allah ya sa kammala ziyarar aiki da shugaban hukumar raya al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a nijar kan illoli da harkokin ta'addanci ke yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga naziru abubakar sabo gusau sakon Bamfa haruna bajoga da alhaji abubakar jibril ɗan gusau suka ce assalamu alaikum voa hausa muna jinjina ga rundunar sojojin najeriya shiya ta bakwai a jihar borno bisa kaddamar da kotun sojoji da ya yi muna fatan kotun za ta ɗauki matakin ladabtar da sojoji da suke keta haƙƙin bal'adama a lokacin da suke yaƙi da boko haram sai kuma sako da gaba da ke cewa kai co yin sama da faɗi da tallafin kayan abincin 'yan gudun hijira da wasu daga cikin 'yan kwangila suka yi abin takaici ne sako daga sani muhammad cindo karofin karfin madaki sako na gaba daga shehu adamu rijau ya ce a gaskiya matsalar satar mutane ta hanyar yin garkuwa da su tare da neman kuɗin fansa na neman zabewa ƙasarmu najeriya karfin kafa ya kamata gwamnati ta yi hubbasa tun wankin hula bai kai ta dare ba sako na gaba na cewa a gaskiya abin da ke faruwa a majalisar tarayyar najeriya game da wasu gurbatattun 'yan majalisa abin bakin ciki ne da takaici allah ya ƙara tona asirin makiyan najeriya sako daga badamasi aliyu rijiyar lemo kano sako na ƙarshe na cewa efcc jamuje ba sani ba sabo ba gudu ba ja da baya ku danna cikin majalisar wakilan najeriya kawai don binciko zargin cushe da ake yi cikin kudin kasafi daga masu sauraron ku mudassar muhammad tafawa balewa da idris m idris da maturu da muhsin sani tsafe da nasiru yunusa garko mai bulo yanzu kuma sai labarai a takaice a libya dakarun gwamnatin kasar sun ba da labarin cewa sun kama helkwatar isis da ke birnin sirte wannan bayanin yana kunshi ne cikin wata sanarwa da dakaru da ke biyayya ga gwamnatin kasar ta fitar helkwatar yana wani sanannen gini mai tarihi a garin wanda nan ne mahaifar tsohon shugaban kasar na kama karya muammar gaddafi da kungiyar ta isis take amfani da shi tun domin tarurruka da karantarwar addini bayan da suka kama iko kan wannan birni a bara amurka tana kai hare-hare da jiragen yaƙi da zimmar ta sakayar 'yan ƙungiyar daga birnin nasirte da ke kan gabar teku wadda suke amfani da shi a zaman cibiyar tafiyar da harkokinsu yau lamisa sake sa ran rasha za ta tsagaita wuta na wucin gadi a birnin aleppo da misalin karfe 10 na safe a agogon yankin domin baiwa masu aikin jin kai damar su kai kayan agaji cikin wannan birni amma rahotanni a kafofin yada labarai suna cewa ba a kakkauta ba jiya laraba To za mu dakatar da kai sahabu lokaci ya daga mana hannu masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai cin anjima da dare za mu sake dawa da izinin Allah yanzu da din shi sahabu Imam Aliyu da ya ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sa injiniyan mu Skip Sisk. Muhammad Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe nan na tafi. Assalamu alaikum.